madalla masu kallon barkam da da cikin shirin afirka gari ya wayar da ke zuwa mu kai tsaye daga nan kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda a daidai nan mun shigo zagaye na karshe inda za mu tattuna tare da bakonmu kan maudu'in inda muke dauke da shi barkam da da umar to barka da fa'iza To masu kallon mu a daidai wannan lokaci mun karɓi bakuncin Honorable Muhammad Habib Gajo wanda dan siyasa ne kuma daga jam'iyyar PDP wanda kuma ya saba shigowa cikin shirye-shiryenmu na wannan gida domin tattaunawa a kan da waɗannan sakamako na babban zaɓe na shugaban ƙasa da a yanzu haka ake ci gaba da ƙidaya a nan wato dandali ko kuma cibiyar tattara a sakamakon da ke nan birnin tarayya abuja honorable gajo barka da shigowa barka da umar barka da shigowa honorable barka da to to honorable ga wannan zaɓe tattara sakamako ya shiga rana ta uku rana ta uku ko rana ta hudu ne tun daga lahadi litinin yau talata eh, rana ta hudu ma za a ce har da ita asabar din yaya ka kalli wannan kawo yanzu an tattara jihohi goma sha hudu wanda kuma akwai korafe-korafe da yawa wanda jam'iyyu suka shigar a gaban ita wannan abin akwai maganganu dai da yawa wanda watakila za mu ɗauke su daya bayan ɗaya eh. to eh, alhamdulillahi zaɓe waɗansu wurare an yi lafiya waɗansu ba a samu zaɓen a cikin zaman lafiya ba sa'annan kuma waɗansu wuraren ma ba a yi zaɓen ba eh, professor mahmud yakubu ya mai da mu eh, baya kamar lokacin zaɓen morris iwu umar idan baka manta ba akwai za a kwatanta da zaben morris eh, wanda ya ayyana sakamako tun ba ya faɗi sakamako tun ba ta gama hada kwarai kuwa <laughs> ai idan ka duba ƙuri'un da suke zuwa ma apc daga waɗansu jihohin da suka yi targeting za ka ga sakamakon sakamako ne da aka rubuta shi kafin zaben kamar kwana hudu kafin zaben ko kwana biyar kafin zaben wadda ake zargin cewa lalle wannan eh, sakamakon an rubuta shi a ashirin ga wata misali kamar jihar ikiti hmm. wadda shi shugaban eh, eh, shi mahmud yakubu yake karyatawa cewa tunda babu duka agent sun yi signing to ba san ina suka samu agent inda suka musu signing ba to shi bai da ba zai iya yin wani abu a kai ba sai dai idan suna da wata korafi su je kotu ah, kuma wannan ya biyo takardar da obasanjo ya rubuta kuma ya karanta shi da eh, kanshi eh. ya ce akwai sakamakon zaben da aka rubuta kafin zaɓe ya cewa result were doctored ka gane wato kitsawa aka yi kitsawa aka akwai mutanen da aka hana yin zaɓe saboda ba an san abin da za su zaɓa sai a hana su shiga wurin yin zaɓen a wasu jihohin a wasu jihohin kuma an samu waɗansu jihohi da aka yi dinga yin dangwale mm. wadda 'yan sanda sun kama su mm. suna hannun hukuma. Mm. to duk da yadda 'yan sanda suka dama ai kasan ɗarɗar ɗin da muke yi a kan zaɓen dama a kan tsaro ne so amma kaga jami'an tsaro sai suka yi aikinsu kuma hukumar zaɓe sai ta gagara yin aikinta wannan mashin da ta ba wa 'yan najeriya garanti to a waɗansu wuraren fa ba a ba su garanti ba misali kaga anan birnin tarayya ni gaba ɗaya tantance ni da mashin ɗin ya yi bai kai shida sakan shida ba an gama sakan shida ina mm. sakawa da yake a wuse tu nake zaɓe mm. cikin birni ne mm. amma kaga wadda suke irin su fegi su aso asosi da can wajen abaji da jukwai da wajajen abaji da karo a wannan ya suke ce mishi buhari kaga ai musamman ma bare mashin din da ba sa aiki suka kai musu mm. Oka ana sane ma aka yi haka? Eh, eh, a zargin da ake ana sane aka yi haka. Eh, Sa'an nan kuma don shi baturen zaɓe ya ce suna da backup suna da wadda suka ajiye idan wannan bai aiki ba wannan zai yi aiki. Mm, ko ta kwana. Mm. to kasanci birnin cikin kwarar birnin tarayya city center eh, abuja municipal area council a nan ne yawan masu sa ido na duniya a nan ne suke eh, dole a kawo <laughs> kayan aiki masu kyau to eh, umar in baka manta ba a gurguje akwai hiran da muka yi da kai da sardauna hmm. akan Eh, mun tattauna eh, a kan wannan Profeso mahmud Yakubu nan wata ɗaya ma da ya wuce wata ɗaya da ya wuce hmm. kuma na gaya maka cewa mahmud yakubu ba mutum ne da za ka yi dogaro da shi ba duk da zaɓukan da ya gudanar a baya wanda suka nuna na faɗi illar da ya yi ma zaɓen 2019 hmm, ka gane ai hmm. kuma na gaya maka illar zaɓen da ya yi a 2016 a nan birnin tarayya abuja a kanmu aka fara inconclusive eh lokacin da ka shiga takara kwarai da gaske kwarai da gaske mm. akwatuna guda goma sha hudu kusan eh, eh, akwatuna guda goma sha hudu ya soke kusan ƙuri'a eh, dubu goma sha uku da wani abu aka soke ma jam'iyyar pdp kuma sai aka sa maimancin zaben ranar larabaran da ake kasuwa ranar ranar kasuwa ne a yanya ranar kasuwa ne a karo ranar kasuwa ne a kusan ko'ina a eh. waɗannan wuraren da aka soke zaben har da guyi da ina ne duk ya haɗa aka soke to amma idan eh, na je mutane suna ko da yake mu ɗauki waɗannan jam'iyyu wajen guda eh, goma suka ce su sun gamsu da yadda sakamakon yake tafiya e dole dama ai ka san akwai jam'iyyun da su dama ba takara suke ba goya ma wani dan takaran baya suke a cikin manyan jam'iyyu guda biyu wannan a karkashin eh, kasa kenan ta karkashin ƙasa ko mun ki mun so kamar yadda janar ibrahim babangida yake faɗa cewa a jam'iyya guda biyu ke najeriya mm. duk yadda ka bi ko ina ka je ka dawo duk waɗannan jam'iyyu guda bin nan dai su ne suke gabana waɗansu jam'iyyun ma ba su da ejenta a waɗansu wuraren mm. waɗanda suka cika ƙa'idan zaben mm. shine jam'iyyar apc da ta pdp mm. su suka cika waɗannan ƙa'idojin eh, so eh, idan sun amince to wasu ba su amince ba kuma waɗanda suka ƙi amincewa sun ba da dalilin da ya sa ba su amince ba kuma sun faɗa a gaban duniya kuma shi uh, malamin baturen zaɓe mahmudu yakubu mm. shi suka gaya ma kai tsaye mm. ba su je wurin da ake zaɓuɓɓukan ko ake uh, karɓan sakamako ba su sun yi wannan uh, zanga-zangar ba mm. amma zanga-zangar su a gaban baturan zaɓe suka yi wanda duk duniya yana to ai shi ma orubebe a gaban baturan zaɓe ya yi a 2015 wasu sun kwatanta dino milaya da shi kai ka kalli eh, wannan kwatanci e eh, aha ai wato duk lokacin da ka zalunci mutum ne ai daidai ne ka zo wurin wanda yake da hakkin hmm. ko wanda ya zalunce ka ka bayyana abin da aka zalunce ka da shi ka faɗa ka fitar da shi a cikin zuciyarka amma ya ka kalli kwatancen malaya da shi ya fi rigima ya fi kashe-kashe yanzu misali kaga shekarun baya hmm. da janar muhammadu buhari yake zaɓe hmm. yake shiga zaɓe kaga hmm. a wannan lokacin ba sa zuwa wurin da ya kamata su gudanar da ƙorafansu su korafansu eh. akan titi suke fara yi eh. Eh. kafin su je kotu sai sun kakkashe mutane sun kona gidajen mutane kafin su je kotu mm. <laughs> to kaga wannan shine ka'ida ka gabatar da korafinka a wurin malamin zaɓe kuma baturen zaɓe kuma baturen zaɓe professor ya ba da waɗansu martani kuma ya ba da alkawarin cewa lalle eh, engineers ɗin shi suna aiki akan eh, saba ɗin eh. so idan sun gama duk za su yi uploading hmm. don abin da suke korafi a kan shi na farko shine doka ta kundin zaɓe hmm. mai namba 60 62 hmm. har zuwa abacada duka abin da ya duk abin da yake faɗa shine malamin zaɓe baturen zaɓe shi zai faɗi irin zaɓen da zai gudanar kuma majalisa a nata basirar sai ta kira shi ta ce wani irin zaɓe kake so ka yi a najeriya manual ne ko kuma transmission ne eh. digital eh. sai ya ce shi ya zaɓi digital a majalisa kaga ta zama doka sa'an nan kuma idan aka samu akasi a cikin doka ta eh, da 62 kuma ta ba shi daman ya tsaye da zaben ko sakamakon zaben ya gyara sa'an nan a ci gaba. Mm. Ka gane yayi sa'an akwai dokoki da yawa. Amma yanzu za a iya cewa hakan shi ya faru? Eto, eh eh, bai dakatar da zaben ba. amma ya ce ana gyarawa dalili ko shine zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da aka yi gaba ɗaya an yi transmitting ɗinsu cikin wannan saba ɗin wannan portal ɗin shi yasa a cikin abin da kuke karantawa kuka ce otom eh, eh, ya faɗi wane ne ya faɗi wane ne ya ci wane ne ka gane ai saboda me saboda kana ganin shi a portal ka gane ai to shi zaben shugaban ƙasa shi ma yadda aka yi transmitting din shi eh. daga polling unit ya kamata a rinka transmitting kafin su uh, coalition officers eh. daga state su zo already ita INEC tana da abun da yake da shi a wannan state din daga kullum ne. eh su abun da za su karba daga daga eh, rumfuna eh. a daga eh, wurin malaman zaɓe na jiha hmm. abun da suka tattara ya yi daidai da abun da aka turo musu daga daga pulling unit a portal dinsu kaga sai su sai su duba su daidaita su ce eh wannan zaben figures ɗin nan daidai ne wurin da ba daidai ba ku je ku gyara wasu honorable suna cewa alamu ne na faduwa da yake sa waɗansu ke fitowa suna irin wannan korafi a duk al'ada ce ta 'yan siyasa a duk lokacin zaɓe haka mm-hmm. kai ya kake kallon wannan ya eh to duk da eh, an riga an canfa shi kuma eh, yana nuna haka ɗin mm. su jam'iyyu mm. suna da hakki shine demokradiyya mm. to express your own eh, su nuna rashin amincewa su mm. ka gane ai duk wurin da zaɓe duk abin a dokan najeriya duk abin bai maka daɗi ba mm. za ka faɗa yau ko hukuma ce ko ɗan sanda ne ko soja zai ci mutuncinka ko zai zalunce ka mm. kana da 'yancin ka faɗi ra'ayinka kuma ka kare kanka yauwa to shi ma zaɓe kamar haka ne kuma zaɓen nan fa katina fa shine yanci na farko da doka ta ba ma dan najeriya shine fundamental human right in ka sa shi a kundin demokradiyya da kundin tsarin mulki shine yancinka so yancinka shine ka yi zaben kuma a baka sakamakon da ka zaba kaga professor mahmud yakubu shugaban kasa muhammadu buhari ya faɗi cewa zai gudanar da zaɓe sahihin zaɓe zaɓen da aka yadda da shi zaɓen da eh, eh, eh, zai samu karɓuwa mm, haka ya ce ka gane ai ya faɗi wannan ina gani ya faɗa ya kai kusan so ashirin da wani abu to ka tantance ma na tantance ya faɗa professor mahmud yakubu ya faɗa so ɗari da <laughs> eh, so 162 ya faɗa a ko'ina a duniya duk wurin da ya je sai ya faɗa kasar ranar da muka yi tattaunawa ma na gaya maka ya faɗa a chatham house eh, ka gane yayi mm. na biyu festus okoye shi ma ya faɗi yadda za a gudanar da zaben da sahihin zaben da yadda zaben zai kasance sau 186 shi kuma eh mai eh. wayarwa da mutane fesu sokoye shine mai wayarwa da mutane kai akan zaɓe eh. to me ya faru yanzu wasu na ganin cewa kamar riga malam masallaci ne tunda kwata-kwata ma jihohi goma sha hudu ne aka bayyana sakamakonsu yawa a ce amma fara ganin cewa babu adalci a ciki a jira mana a ga sauran jihohin yawa sauran jihohin <laughs> to ai a ce eh, juma'a mai kyau daga laraba mm. ake fara ganewa to tun daga laraba fa sun fara ganewa cewa akwai matsala saboda haka a gyara a dakatar da karban sakamakon nan fa sai an saka saboda abinda suke cewa su sakamakon da suke da shi daga pooling unit ya saba da ya saba da abin da ake faɗa a collation center na jihohi wurin tattara sakamakon zaɓe hmm. ka gane yayi hmm. so wannan shi ya kawo takaddama yanzu ka je ka yi zaɓe kana agent na zaɓe hmm. an kawo zaɓe eh, eh, a akwatinka bari in bada misali akwatin bola tunumbu ya an yi zaɓe mutum hamsin da nawa ne suka yi zaɓe eh, ya samu talatin da hudu atiku ya samu ashirin da biyu wani ne ya samu ashirin da kaza so idan ka haɗa kaga ka san abin da ka samu to kamata ya yi a tura shi to idan aka zo tura shi a idan aka zo wurin coalition sai a rubuta ba abin da aka zaɓa ba kuma akwai waɗanda mashin bai tantance ba aka ba su ballot paper suka je suka yi dangwale so idan kana irga ballot paper idan ka zo ka hada shi da abin da eh, shi vivas ya tantance sai ka ga an samu akasi an samu overvoting da yawa wadda aka soke to don me yasa za a samu overvoting tunda sai mashin ya tantance ka an je an maka an sa maka namba na zaɓe irin wannan da aka bin sa'an nan a baka eh, eh, takardar zaɓe ka je ka kaɗa ƙuri'a so me yasa ashe akwai waɗanda ba a tantancewa suke zuwa suna yin zaɓe to duk wannan salo ne na magudi shi yasa za ka ji idan suna ba da zaɓe suna sukan cewa ai eh, overvoting ya sa an soke zaɓe ba kamar da da muke ji a ce a rashin tsaro eh. ya sa an soke zaɓe kar kamar dafa a jam'iyyar apc nan ba ɗan takarar sanata rochas okorocha hmm. ya je ya rubuta sakamakon zaɓe da kan shekai ma hukumar zaɓe kuma ta karɓa kwarai kwa sanata ne ga nan har yanzu eh, honorable mun duba wasu batutuwa kafin lokacinmu ya Shi ne illar mamudu eh, yakubu ai yawa ah, wasu na ganin cewa idan har za ku yi murna da faduwar bola ahmad tinubu a jihar Legas, kuma har shi din da gaskiya tabbata ya gamsu cewa ya fadi a jiharsa ta Legas, sannan kuma pdp ta ci irin jihohin yobe da eh, wasu jihohi da ba a yi zato ba me yasa ba za a yadda da sauran sakamakon ba wato idan sakamakon na gaskiya ne ka gane ai hmm. ai eh, babu, dalilin da yasa sa ba za ka amshi zaben ba su kan shi kan shi tunumbun a lagos din ai ana zargin cewa wannan eh, eh, dubu ɗari biyar ɗin da ya samu da wadda peter obin ya wuce shi ma ba ainihin zaben ba ne eh, akwai sakamako amma da yake wa zai yi don a amince don a amince da zaben ai duk salo ne na na, siyasa ka gane ai ka bari ka fadi a jihar ka eh, kwarai kwa saboda waɗanda suka fito zaben sun fi karfin shi abin da muke gani a sarari shine shugaban kasa muhammadu buhari ya fadi a jiharsa ta katsina bola ahmad tinubu dan takararsa ya fadi a jiharsa amma eh. shi atiku abubakar ya ci jiharsa ta adamawa kwankwaso ya ci jiharsa ta kano sannan kuma peter obi ya ci jiharsa ta anambra ba ka ganin eh. har akwai magudi ba za su bari su fadi a jihohinsu ba za su yi eh. yadda za su su kawo jihohinsu kana jiko mm. uh, fa'iza wato shi magudin zaɓe ba a faduwa da nasara ya ƙare ba kawai eh kuma sahihancin zaɓe ba a faduwa da nasara yake ba kin gane ai shi yasa ake kiran shi credible election hmm. an acceptable election hmm. ka gane ai ingantacce kuma karbabbe karbabbe hmm. to matsalar da wannan zaben ya samu rashin inganci da karbuwa dama ai duk duniya kowa ya san apc za ta faɗi zaɓe so ta zaɓi jihohin da take ganin ba za a mata tarnaki ba irin wani ta zaɓi jihohin da take ganin ba za a gane salon magudin da ta yi ba shi ya sa ta fara fito da waɗannan jihohin. to amma ya ka kalli yanzu idan ka sakamakon jihar Kano sakamakon jihar eh. sakamakon jihar Kano dama eh, eh, shi kwankwaso hmm. dama ana zaton kowane gidan jarida ka je kowa ka tambaya ko a cikin kasuwa ka tambaya za a ce ma ai Kano ta kwankwaso ce hmm. an san dama zai kawo jihar saboda yana da magoya baya 'yan kwankwasiya hmm. yawancinsu 'yan kano ne mm. wannan kungiya tasu kuma suna da suna da karfi a siyasar kano mm. eh, eh, so wannan ba amma ana tunanin da kamar pdp ce za ta zo ta biyu a kano ya eh, a daman pdp ai kan pdp ba a haɗe yake a kano ba mm. so yana da wahala ta kawo ta kawo kano ko da na biyu ne ko da uku ba lalle ba ne sai kana da haɗin kai sai jam'iyya a kanta a haɗe yake take iya cin zaɓe a jiha lallai tana kotu a jihar eh, yawa so har yanzu ba a san waye ne waye ba waye dan takara waye ba dan takara ba ehm, sa'an nan kuma idan ka duba yawancin yanzu ka duba kamar rivers hmm. rabi an yi zaɓe rabi ba a yi ba hmm. ka duba kamar bayelsa rabi an yi zaɓe rabi ba a yi ba idan ka duba inugu rabi an yi rabi ba a yi ba idan ka duba imo rabi an yi rabi ba a yi ba ka gane ai eh, ban san ko sakamakon ibonyi ya zo ba shi ma har yanzu bai zo ba ana can ana tarnaƙi ka gane ai so waɗannan shi ne abin da ake faɗa ba a cewa ba za ka yi saurin cewa ga jam'iyyar da ta ci zaɓe ko ga jam'iyyar da ta faɗi to uh, honorable a gurguje saboda mm. ƙwarewar lokaci eh. a yau din nan ake sa ran jam'iyyar ta pdp da ta labour za ta kira taron 'yan jarida a transcorp wannan hotel na hilton a nan abuja eh. wajen nuna kin amincewa da wannan sakamako kwana ɗaya kenan da korafin da shugaban kasa tsohon shugaban kasa olusegun kuma ya yi me ake zaton zai faru bayan wannan sanarwa da za a yi ga 'yan jarida eto eh eh, mun ji shi obasanjo yana cewa hukumar zaɓe ta dakatar da wannan karɓan sakamako hmm. har sai ta gyara kuma wuraren da ba a yi zaɓe ba ko kuma wuraren da ake ganin ah. zaɓen tattare yake da magudi hmm. a soke wannan jihar a koma a sake zaɓen zuwa mm, eh, watan march uku ga hmm. watan march ko eh, hudu eh. ga watan march to zuwa hudu ga watan march din nan kaga zai ba mu hukumar zaɓe dama wuraren da ba a yi zaɓe ba ta je ta gudanar da zaɓe wurin da ya kamata abin da ya kamata ta gyara na kayan kimiyya da fasahanta da tsare-tsarenta ta ƙara inganta shi kafin nan sun yi uploading ɗin sun ɗora sakamakon zaɓe daga eh, akwatin zaɓe zuwa wannan. wasu suna zargin shi kansa Obasanjo ɗin cewa a zamaninsa ya yadda ya so ya ci karansa babu babbaka domin morris iwu da kake magana ya aiwatar da ya faɗi sakamako kafin a gama matattara. <laughs> yawa eh, eh, amma eh, ba wanda ya ce masa a sake kuma kasar ba ta kama wuta ba an sake a waɗansu jihohi an sake a inugu an sake a kasashen south east hmm. an sassake misali janar olusegun obasanjo yana soja ya gudanar da zaɓe hmm. ya miƙa mashagarin mulki hmm. sai ya gudanar da wannan zaɓe 1999 eh, sahihi ne sahihi ne 1999 hmm. sojoji suka gudanar mishi da zaɓe suka miƙa mishi mulki a 2003 sahihin zaɓe ne a 2007 uh, a nan ne aka samu tarnaƙi wanda ya kawo yar aduwa kenan don shi ma kansa yar aduwa ya bayyana cewa wannan to amma babban nasarar da wannan zaben 2007 eh, da Obasanjo ya gabatar shine an samu sakamako ka gane yayi mhm. an karbi sakamakon ba a karba ba amma shi wanda ya ci zaɓe ya ce duk mai ƙorafi ya san cewa an samu matsala mm. ta zaɓen kuma matsalar ta haifar da ran ana gobe zaɓe kotu ta yanke hukuncin cewa atiku ɗan takara ne a jam'iyyar ac saboda haka dole inec ta saka shi su kaga canje-canjen takaddun zaɓe da sauransu mm. shi ya kawo wannan cikas da aka samu a 2007 ba eh, eh, muna da karanci <laughs> amma wata cikin sakan talatin na ga ka sauke wannan magana yawa wannan taron da za a yi a hilton yau mm. ba wai za a ce a soke zaɓe ba ne a'a za a ba ma hukumar zaɓe dama da shawarwari cewa ta gyara wannan saba din ta ai uploading mm. zaɓuɓɓuka daga polling unit sai a koma a ci gaba da collating result ka gane yayi wannan shine gyara kayanka ya fi sauke ba bai zama sauke muraba ba so wannan shine so kada yan Najeriya su zargi su yi zaton cewa wai za a je a ce a sauke zaɓe zaɓe bai zai soku ba biliyan 300 eh, biliyan da wajen hamsin ne ba aka kashe aka kashe na dala mm. in ka hada shi tiriliyan nawa ne mm. tiriliyan nawa aka sa a cikin tattalin arzikin ai na to wani muna godiya kwarai da <laughs> da wannan gudumawa to masu kallon mu fatan kun bibi shirin Afirka garyawa ita da farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun ga yadda shirin ya kasance a safiyar yau talata sai kuma gobe da misalin wannan lokacin za ku ga mu dauke da wani shirin na Afirka garyawa da fatan mun ilmantu mun kartu da fatan za mu wani lafiya a madadin nifa fa'iza yakubu ali da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a kuma madadin shi bakon namu ne wato honorable muhammad habib gajo wanda kuma dan siyasa ne a madadin ma'aikatanmu suleiman hassan wanda ya naɗi wannan shiri tare da joy sai kuma mr daniel wanda ya sa damu da kuto duka duka anan muke naɗe tabarmar shirin sai kuma gobe a daidai